Ruyar da aka yi wa Yohana Ruyar da aka yi wa Yohana Sura ɗaya Ruyar Yesu almasihu wanda Allah ya bashi domin ya nuna wa bayinsa abin da zai faru ba da daɗewa ba, Yesu ya bayyana ruya ta wurin aika mala'ikansa zuwa wurin bawansa Yohana, wanda ya shaida kalmar Allah ya kuma shaida Yesu almasihu ne. har ma da dukan abin da ya gani. Mai albarka ne mutumin da yake karanta wannan kalmomin anabci, da waɗanda suke jin wannan kalmomin anabci, suke kuma kiyaye abin da aka rubuta a cikin littafin, gama lokaci da waɗannan abubuwa za su faru ya yi kusa. Ni Yohana, ina rubuta zuwa ga jama'ar masu bi. a wurare bakwai da suke a yankin ƙasar Asiya, alheri da salama su kasance tare da ku daga Allah wanda yake a yanzu, shi ne a da, shi ne kuma mai zuwa, da kuma daga ruhohin nan bakwai waɗanda suke a gaban kujerar mulkin Allah, daga kuma Yesu almasihu, wanda shi ne amintacce mai shaida. na farko cikin masu tashi daga matattu mai mulkin sarakunan duniya, a gare shi, shi wanda ya kaunace mu, ya kuma cece mu daga zunubanmu ta wurin zub da jininsa, shi ne ya mai da mu mu zama masu mulki da firistoci masu hikimar Allah, Ubansa, saboda haka, bari Yesu almasihu ya karɓi ɗaukaka da mulki har abada abadin. Amin. gashi zai zo a cikin girgije, kowa kuwa zai gan shi, har da waɗanda suka soke shi, dukan kabilun duniya kuma za su yi kuka a kansa, hakika wannan haka yake, amin. Ni ne farko, ni ne ƙarshe. In ji Ubangiji Allah, wanda yake a yanzu, shi ne a da, shi ne kuma mai zuwa, shi ne mai iko duka. Ni Yohana, ɗan uwanku da kuma abokin tarayyarku, ni ne cikin azaba da mulki da hakurin jimrewa waɗanda suke namu cikin Yesu. An ɗauke ni karfi da yaji zuwa tsibirin Batmos, saboda na yi wa'azin kalmar Allah da shaidar Yesu. A ranar Ubangiji, sa'an da Ruhu ya sauko a kaina, sai na ji wata babbar murya mai ƙara a bayana kamar ta kaho, murya ta ce, Rubuta abin da ka gani a littafi, ka aika wa jama'ar masu bi a wurare bakwai, wato Afisa, da Simirna, da Birgamo, da Tiyatira, da Sardis, da Filadelfiya, da kuma Laudikiya. Sai na juya in ga wanda yake yi mini magana, da na juya kuwa sai na ga sandunan zinariya guda bakwai masu rike da fitillu, a tsakiyar sanduna masu rike da fitillun nan kuwa na ga wani mai kamanin ɗan mutum yana saye da doguwar riga, kirjinsa kuma da ɗan marar zinariya, kansa da gashinsa sun yi fari fat kamar na farin ulu, fari kyal kamar na auduga, idanunsa kamar harshen wuta, kafafunsa suna kyalli kamar tagulla da aka goge, wanda aka tashe a makera, muryarsa kuma tana ruri kamar rurin ruwaye masu gudu. A hannun damarsa yana rike da taurari bakwai, daga bakinsa kuma takuba mai baki biyu, mai ci sosai yana fitowa. fuskarsa tana haske kamar rana a tsaka, da na gan shi, sai na faɗi a gabansa kamar gawa, amma ya sa mini hannunsa na dama ya ce, Kada ka ji tsoro, ni ne na farko, ni ne na ƙarshe, ni ne mai rai, da na mutu, amma gashi yanzu, ina raye har abada abadin, ina kuwa da mabudan ikon mutuwa da na wurin zaman matattu. sai ka rubuta abubuwan da kake gani yanzu, da kuma abubuwan da suke shirin faruwa bayan wannan, ga ma'anar asirin taurari bakwai waɗanda ka gani a hannun damana, da kuma ma'anar asirin sanduna zinariya guda bakwai masu rike da fitilu, taurari bakwai nan, mala'iku bakwai na jama'ar masu bi ne, kuma sandunan zinariya guda bakwai masu rike fitilun nan ma, jama'ar masu bi. guda bakwai nan ne